a daidai lokacin da shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan da waɗansu mukarrabansa ke ƙoƙarin danganta matsalolin tsaro ga wasu sakaci ko rashin yin aiki ga gwamnatocin jihohi a najeriya gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari ya fito fili ya mayar da martani akan zarge-zargen da gwamnatin tarayya ke yi dangane da matsaloli na sha'anin tsaro inda yake cewar ai dokar ƙasa da kuma abin da ke a zahiri ya ta'allaka komai da komai na sha'anin tsaro akan gwamnatin tarayyar najeriya wannan kamar yadda muka sani tabbatar da tsaro da korkonsa har ƙarshensa babu inda gwamnatin jihar take da hannu a ciki domin idan kana da hannu a ciki Shi ne inda in an yi daidai za ka yi hukunci inda ba a yi daidai ba za ka ɗauki mataki inda aka kasa za ka cika da ta raba da mu misali kamar ta raba sha'anin ilimi sashe sha'anin lahiya sha'anin ruwa sha'anin hanyoyi an raba wannan sha'anin tsaro an ba mu wani sashe da ba haka al'amarin yake ba sha'anin tsaro ba haka ko nawa na bayar ba na iya gaya ma kwamishinan 'yan sanda cewa yau ba na sako jin kaza sai dai in faɗa amma sai ya karɓa umarni daga abuja so kaga kenan akwai cikas da ake samu cikakka wadda babu coordination na aiki babu tsari ga aikin tsaro aikin tsaro abuja ta yi nisa ga zamfara kuma ta yi nisa ga sauran jihohin da ake damuwa saboda haka kayan a samu umarnin a yi kaza ko a bar kaza bannan da ake arge an yi. Akwai wani abu da kake yi na jawo hankalin gwamnatin tarayya domin ta baka wani haɗin kai a ɗauki mataki na bai ɗaya ta yadda kana da wani hurumi na sa baki akan sha'anin tsaron nan. Wato yanda yake shine duk matakan da kamata mu ɗauka mun ɗauka amma kamar yadda na ce da sha'anin hannun mai cika maimai a yadda da duka ya zan labari tarihi a lokacin da aka samu matsala a kizara haka lokaci guda ne aka samu a birnin gwari haka duna state kenan aka samu a niger dukkan mun fuskanci irin matsala an kashe mutum 20 da wani abu a Kaduna an kashe mutum 19 a Niger an kashe mutum 40 da wani abu a nan duk lokaci guda kusa sati ɗaya ta ba so saboda haka dole ne muka haɗu da mu da Katsina da Niger da da Kaduna ganin cewa ina za mu yi domin a samu wannan matsala. aka haɗa mu da birge komanda na Kaduna aka zo aka zauna aka minta da kwamishinonin 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya ganin ina za a yi a tabbatar da cewa an wannan al'amarin an gama so aka nemi cewa ga abin da zamu yi mu za kowanne mu zai bada mota kaza kowanne zai bada kuɗi kaza kowanne zai bada adi kaza kuma duka mun bayar so amma har yanzu zancen babu wani ci gaba da aka samu ba amma yi ba ko misƙalar zarafin gwamnan jihar zamfara kenan alhaji abdulaziz yari a tattaunawa da na yi da shi bayan da shugaban kasar najeriya da mukarabansa ke ci gaba da ta'allaka matsalolin tsaro a sha'anoni na mulki najeriya ga gwamnatoci na jihohi ga dukan alamu dai wannan dambarwar za ta ci gaba da kasancewa kenan saboda ko a taruka na siyasa da shugaban kasa yake yi a sassa daban-daban yana mayar da martani shi ma kan cewar rashin riƙe amana da iya gudanar mulki a waɗansu jihohi na najeriya musamman arewa na kan gaba a jerin abubuwan da ke kawo matsaloli na tsaro domin rashin aiki da rashin samar da ilimi mai inganci shina taimakawa wurin taɓarɓarar da tsaro a yankuna daban-daban hama yakan haifar da irin 'yan ƙungiyar ta boko haram da ta haddabi yankin arewa maso gabacin najeriya a halin da ake ciki umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya